ba mu fara da mu daina ba kwankwasiya ce a mu wani tsarin ba ya burge mu domin ga namu nan mun rage Allah mafifici kullum shi za ya kare mu shari na mutum da arjan mugu da muguwa su kyale mu gaba dai gaba dai mu je zaki dan musa bakin ciki kashe makiya masu kallo barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na konkursi a matakin nasara kamar yadda kuke gani yanzu muna nan a unguwar shekara ƙarshen kwalta karamar hukumar kumbutso inda dan majalisar jiha mai kyautar karamar hukumar kumbutso wani yadda mudassar zawa ciki kamar yadda kuke gani yake kokarin kaddamar da gyaran aikin hanyar da ta tashi daga shekara ƙarshen kwalta sabuwar abuja zuwa dan zuwa rimon hamza sannan kuma zuwa rodari zuwa bypass kamar yadda kuke gani wannan hanya ta daɗe zana cewa al'ummar wannan yanki tuwa kwarya saboda haka suka da takwace koken yadda za a gyara sun kai kara ga gwamnati ga kwace koken su ga gwamnati amma ba su samu damar wannan ai hanya ba a sakamakon haka ne dan majalisa jiha mai kinta kalmar kuma kumbotso wani yadda mudassir zawa ciki ya zo ya kaddamar da wannan hanya yake kokarin gyara wannan hanya a aljihunsa saboda haka al'umma wannan yanki kamar da kuke gani suna cikin farin ciki ga honorable ga sanar dukkan mutane suna cikin wannan abu a tare da ni a halin yanzu akwai shugaban jam'iyyar pdp na karamar hukumar kumbotso alhaji idi mariri ka daɗin da za ka yi cewa wannan aiki mun yi wa allah godiya da allah ya kawo mu wannan rana wannan rana ce mai matuƙar farin ciki domin mun je mazaɓar ciranci wanda a wancan sati mun ƙaddamar da irin wannan aiki an yi shi an gama alhamdulillah mu masu masu faɗa ne da cikawa alhamdulillah kaga can alkawari kenan cikawa domin mun yi alkawari cewa idan mun taso daga ciranci za a zo nan mazaba ta na'ibawa da ta sheka za a haɗu za a yi musu wannan aiki to alhamdulillah gashi a cikin yan kwana kalilan wanda an rage kwana biyu ma alkawarin da aka yi gashi yanzu an kawo mota tana yin aiki shine dama alkawari irin na kwankwasiya fada da cikawa dama abin da jagoran injiniya rabi musa kwankwaso abin da ya dora ma kai shi ma kuma abin da yake kenan ranka ya daɗe me za ka iya cewa wani irin kira za ka ga al'ummar wannan yanki bisa wannan aiki da ake to su dinga ba da gudunmuwa kuma su ba da haɗin kai domin sun ga abubuwan da aka yi musu na alheri domin suna gani hanyar nan tuntun an ba da hanyar nan aka cinye kudin hanyar nan wannan kuma yanzu hanya ce wacce ya ɗauka aljihunsa zai yi domin ya yi a gwamnati a yi aikin nan aikin bai yiwu ba jama'a salamu alaikum to alhamdulillahi kamar da sani wannan rana ce ta mace kwarai da gaske domin a duniya wannan aikin allah ya sani a cikin karamar hukumar kumbotso wannan hanya ta daga kullum ta allah ta daga shan abin da muke kwana muke tayi da ita ruwa da hannun suke a ciki saka ina mutukar farin ciki kwarai da gaske da muka zo yau Allah ya mana aikin kamar da muka alƙawari da man ah, aiki ne wanda yake zamu rinka yin sa kowane bangare da a cikin wannan karamar hukuma alhamdulillah mun ta faro ta karma ta mazaɓacin mun je mun yi kowa ya gani irin aikin da muka yi yau ita sanana da muka dawo nan wannan titi da ƙarshen kwalta wanda ta yi tafi dan maliki ya tafi dan tsinke har zuwa na bawa saka wannan titi Allah ya sani wannan abun abun nan damun already inda aikin mu na farko da muka yi motion din hanyar nan saboda haka Allah cikin iko sa muna tafi bibiyar hanyar nan a zo ayi a zo ayi mun je ma mun nemo dan kungilan asali da aka bashi to sun hada an hanyar ba bai kuɗi ba amma muna kiyar gwamnati da taimaka a ba mu dan kungiyar nan kuɗi domin a dawo wannan site din duba da wannan yanayin saboda hannun mutanen suke ciki isa ba kalla cewar abubuwan nan mu zo da aljihunmu muke yin wannan ayyukan da na nan da wannan aikin saboda halin mutanen suke ciki kuma Allah ya sani wallahi kullun duk wani wanda ke cikin karamar hukumar nan wallahi wannan titin yana kwana da shi ina ina tayar da shi saboda ina son tabbatar muku cewa wannan da izinin Allah mun zo za a gyara titin Allah da ya samu damu abin da sa sai muke ruwa idan yi nisa saboda an yi lokacin ruwa yayi yawa aikin sai ya tabe amma Allah shi ko san da ruwa ya kasa muna ganin Allah idan aka yi yanzu a karci aka zuba kasa za a samu in Allah da kana har isa mu ga mu kuma za mu ci gaba da bibiya aikin wajen tabbato aikin cikin yadda Allah abin da muke fata shine muna fata ku ta mu addu'a wannan gwamnati ta kalle mu wannan tsarin magana ce ta siyasa ba mu muna gaya musu duk amina shi ba al'umma shi ya kamata a zo a yi domin a taimaki al'umma domin al'umma su musu cewar dan su ake aikin saka muna godiya kwarai da gaske a ƙarshe muna addu'a Allah ka bai kunku shugaban kasar Najeriya Allah ka bai kunku shugaban kasar Najeriya Allah ka bai kunku shugaban kasar Najeriya Allah ka bi abu gwamnan Kano Allah ka bi abu gwamnan Kano Allah in ka ba su Allah ka iya musu Allah in ka bai jagora Allah ka riƙo da hannayensu Allah ka kima Allah ka kima su irin ta Buhari Allah ka riƙe da hannayensa saboda muna godiya kai da gaske abin shugaban jami'a na wannan na wannan karamar hukuma alhaji idi mariri da sauran shugabanni na mazabu da local government baki daya da mai girma shugaban kogatsin mu jagoran mu a jihar kano da karmu kuma kumbotso muna gudanar musamman da mata da matasa da suka zo wannan guri allah mai da kwa gaisa lafiya allah ya sa a wannan aiki lafiya a gama lafiya muna muna gudanar musamman mutanen wannan mazaba dan maliki musamman wannan gari na sheka domin gari ne wanda yake yi kowace mazaba a gama kuma girman yawan al'umma saka muna godiya ta musamman mun san irin gudunmawa da suka bamu wannan dalilin ya sa ga mun damu da su saboda mun san irin gudunmawa da suka bamu yasa wallahi kullun ta Allah ina ganin tsayawa ta farko a majalisa da za a fulo wannan titin na fara kai motion saboda muhimmancin wayannan mutanen saboda mun san me suke mana muna gura ta musamman Allah ya saka masa alkhairi kuma in Allah ya da albarkacin na alkhairi da izinin Allah muna nan waje za mu yi shi kuma abin da muke fata da izinin Allah a cikin da addu'a da izinin Allah muna nan muna kokarin magana asibitin shiga din nan da izinin Allah muna nan muna so da izinin Allah in Allah ya ce mu insha Allah magana asibiti da izinin Allah muna masa bizara sai kuma muna godiya ta musamman Allah saka masa alkhairi Allah ka taimaki wannan gari da wannan ta mu da karamar hukumar mu da Kano da Najeriya baki daya duk wani aiki da kace na karamar hukumar bozo da wanda da mu aka yi da wanda zuwa muka yi muka tarar muna ta bibiyar su wajen magaya za a zo a yi tunda kamar yadda kace mu doka ce aikin mu wanda shine yasa abin amma na bi shine bayan mun yi dokar ko mun kai kuduri to kuma mu bibiya to duk inda ka sani akwai wani aikin karamar hukumar kumbotso da wanda muka yi da wanda ba mu muka yi ba muna ta bibiyar za wajen za a zo a yi amma dai abin da muke da gwamnati shine ta gane cewar abubuwan nan ba namu bane na al'umma ne al'umma nan kuma ita ake wa saka ya kamata a kalli al'umman nan ko ji abin da mai magana kenan akan magana hanya da muka kai irin wannan mutsun da ke damun mu na ganin jiya duk wanda ji gidajen rediyon nan gaba daya abin da aka fulo magana jiya a house gaba ki daya mutum tako da suka yi motion zai magana akan hanya ya kamata gwamnatin Kano ta kalli abubuwan nan a tosiya mutanen nan domin a samu cigaba mai dora to kamar da ka sani ai sha shari ita mana kamar ɗinta domin har an zo daga ministry of works an auna su aikin ne har yanzu ba a yi amma duk aikin da ka sani wata hanya mai muhimmanci mun kai aikin kuma na bibiya amma dai abin da muke fata kamar da muke maka shine wannan aikin da kuɗin muke wannan aikin da kuɗi nake wannan aikin saboda ne bisa muke zagaye ko ina a wannan kalmar hukuma kai ji muka ɗauka muke dauka kowane bangare muke yin wannan aikin domin kafin ma a zo a din a zo a yi muke so muke muke rage musu saboda a samu kwanciyar hankali a samu nutsuwa mu samu kwanciyar hankali saboda in ka kalli hanyar nan kai ka san mutanen nan cikin matsala kana cikin matsala wannan dalilin yasa muka dauki wannan matakin da kuɗin muke wannan aikin saboda a mu rage wannan radin kafin Allah ya sa Allah ya tabbatar da aiki cikin da Allah to kamar da ka sani wannan tsari wanda ke kowa sun a bayyane ki mu tsarin mu kamar da kasa tsarin injiyar rami kunku so tsari ne na al'umma na cigaban mutane abinda kullu yake so shine ya ga za a dan adam saka wannan mu kamar da ke magana wannan magantu da aka kawo mana kuma aka rubuta su muna kira gwamnati ta taimaka ta buɗe mana wannan gurare domin a samu cigaba mai ɗorewa a wannan karamar hukuma da wannan jiha da ma ƙasa baki daya domin na tabbatar da cewa duk wannan aikin da ka lissafa ba wai ɗan karamar hukuma kuma ne kawai ko ɗan jihar Kano har wata ƙasa ma za su su amfani wannan ƙasar saka muna kira da gwamnati da ta kalli abubuwan nan ta zo a taimaka al'umma domin a samu cigaba mai ɗorewa kuma mutane dai su ake wakilta da yawan su ake wannan saka muna ƙara kira kullum kuma kira muke yi saka muna godiya ta musamman Allah ka saka da alkai Allah ka Allah ka kuma muna a ƙarshe muna abin da muke fata shine Rabi Kwankwaso ya mu kasar Najeriya ku taya mu addu'a Allah ubangiji Allah sa rabin ku zai mai gwamnatin Najeriya mun yi imani idan ku zai mai gwamnatin Najeriya to da izinin Allah mun san mu musamman jihar Kano Allah ya sani sai mun zama kamar da bace da Allah saboda Allah ya bashi in ya bashi Allah iya masa Allah kar ana iya Allah ka iya masa Allah ka dama masa Allah ka baiwa abba gwamnatin jihar Kano Allah ka zama da kasan mu lafiya wannan musibu ta wuce gidan mutane Allah ka mana karshen sa Allah ka mana maganin sa Allah ka taimake mu Allah ka mana maganin musibu da suke damu mu Allah mai kwagen sa lafiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ah, eh, wato ni na rasa ma yadda zan fara amma eh, wato daɗin ne ya yi min yawa ƙwarai da gaske mai girma ɗan majalisanmu kuma ɗan aljanna insha Allahu mai girma sakataren kokas ah, mai girma shugaban jam'iyyar pdp a kalmar hukumar kungotso sauran jagorori wanda muke nan cikin kumbotso da manya-manyan 'yan siyasa assalamu alaikum wannan abubuwa da suka faru yau wato abu ne wanda yake da kurin abubuwa ne wanda yake ba mu saba ganin su ba da yawa kaga cewa mutum ya riga ya samu ya hau sama shikenan ya riga ya bata wayansa ya kashe komai abin nan da sauransu sai dai mu da muka taimaka aka hau sai kuma mu ne za a zo a rinka kawo kara to yau gashi sai dai godiya kullum ake kiran mu ake yi wannan abu da kake yi abin ya daɗaɗa mana rai kuma ina maka fatan alheri wannan abubuwa ne wanda yake na abubuwa wanda mai girma kaso ya shuka don wato tarbiyarsa ne duka kuma na ga alama wato wannan tarbiya ta shige ka kuma wannan abubuwa da kake yi gidan mutuwa gidan haihuwa gidan gidan eh, jana'iza eh, gidan abubuwa da yawa ga sunan na taimaka daurin aure da sauransu biki duk marasa lafiya ji a duba su asibiti duk kana ta yi allah biya ka kuma muna kira ga jama'a cewar da allah da na daɗa bashi goyon baya kuma mu tabbatar da cewar ah, mun sa shi a cikin addu'o'in mu cewa allah shi ma ya inganta wa rayuwarsa kiraye kiraye da yake wa gwamnati muna fatan cewa gwamnati za ta bude kunne ta saurara don wannan abubuwan da ake yi abubuwa ne wanda yake in sun yi zai taimaka musu suma saboda haka muna fatan cewa za su ba shi goyon baya cewa duk eh, tituna da ya mika a samu a zo a yi su kuma eh, mai girma ko kwaso muna yi maka fatan alheri allah ubangiji ya taimake ka allah ya sa ka zama shugaban kasar najeriya 2023 eh, ubangiji allah ya inganta rayuwarka Allah yadda kake eh, eh, Allah ka taimaka mai wa wannan bawa naka yadda yake yi yake kuma inganta rayuwar jama'a ya'ya wanda suke zuwa ake sa makaranta da sauransu da eh, asibitittuka da duk gyale hanyoyi ubangiji Allah ka kawo ka kawo babban rabo ubangiji ka tabbatar masa da zamantowa shugaban kasa ka san dama wannan anguwa ce wanda take duk wani wanda ya san ƙuri'a to yana son ya lalle lalle ya ga ya haɗa kansa da wannan anguwa dan nan muna kiranta kusan cana nan ne inda ƙuri'a take kuma alhamdulillah kuma gidan kwankwasiya gidan kwankwasa ne nan saboda haka ba taɓa ka da mu ba kuma ba za a ka da mu ba kuma in Allah ya da a kumbotso kowa ya sani wannan dai jagoranci da muke yi ba taɓa ka da mu ba a can baya ma ba mu taɓa tsayawa mun ja jagoranci an ka da mu ba saboda muna tsaye muna tsaye da su kuma suna tsaye suna san mu muna san su kuma sun san cewa muna yi musu adalci saboda haka za a ci gaba da yin wannan adalci ɗaya daga cikin wannan adalci shine gashi ubangiji ya bawa wannan bawan Allah eh, wannan eh, wannan wannan kujerar kuma ubangiji yadda ya bashi wannan kujerar Allah bashi wadda ba ta faka Allah taimake shi ubangiji Allah inganta rayuwarsa Allah sa ya gama lafiya mu kuma duk da muke taimakawa bayan abin duk sauran jama'a da muke nan Allah ya inganta rayuwar mu Allah ya taimaka wannan aiki da ake kuma Allah ya bada ladan yin sa Allah ya taimaki mai girma kwankwaso Allah ya dada masa lafiya Allah ya inganta rayuwar shi Allah ya inganta rayuwar zuri'arsa Allah mun gode maka mun gode maka yau dai muna godiya da Allah da Allah ya ba wannan shi tabbatar mana da cewa ba mai zaben tumin dare ba mun zabo dan halal. wannan shi ne tabbatar da wanda muka zabo ne dan halal domin mun zaba a baya wanda suke yan unguwar nan ne namu ne na gidanmu ne ba su sun mana wannan aikin ba da fatan mun insha Allah nan gaba za a zo a zuba mana kwalta yan bakin ciki wanda suke ganin kamar ba za a iya ba su zo su gani gashi ana yi abin nan insha Allah assalamu alaikum okay a uh, uh, sunana Salmanu Sale Olando financial secretary na jam'iyyar PDP na mazaɓaɓɓen Maliki gaskiya yau muna matukar farin ciki muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo mu wannan rana mai albarka mu babu abin da zamu ce da memba dan majalisa babu abin da zamu ce da memba dan majalisa sai dai ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi ubangiji Allah ya riko da hannayensa kuma in Allah ya yarda 2027 muna fata insha Allah ba ma jihar Kano ba PPP a Najeriya za ta maimaye kasa da izinin Allah domin niyyar mu ta alkhairi ce ta ci gaba ce niyyar dubo ta alkhairi ce ta ci gaba ce muna da jama'a fatan alkhairi da fatan ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya bamu kasar Najeriya ga baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana injina Ibrahim Ilyasu wato ni kiran da zan kara yi shine kiran da dan majalisa yake yi wa gwamnati akan cewa su taimaka su sa hannu akan ai wannan titin ya gabatar da motion a majalisa sannan wannan yunkuri ne nasa na kansa muna son gwamnati saboda wannan titin yana da amfani ga al'umma da suke zaune a wannan karamar hukuma yanzu za ka tuna wannan titin shi ne linkin da kasuwar fruit wadda take babu kamar ta a kano wato yan lemo sannan daga zaria road za a yi shortcut zuwa zoo road sharaɗa da sauransu amfanuwar wannan titin ga al'ummar jihar kano yana da yawa sosai muna kira ga gwamnati su taimaka su ƙara wa ɗan majalisa sport a wannan titin salamu alaikum sunana honorable nura ya haya dogo wanda ya takarar kansila a wannan mazaɓa mai albarka to muna yi allah godiya ga wannan aiki da yake damunmu kuma yake ranmu kuma yake ci mana tuwa ƙwarya wannan dan majalisa namu mai albarka wanda allah ya bamu ba mai zaɓen tumin dare ba kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin shekara ashirin da ta wuce ake mulki a wannan kuma kuma 'yan jarumin ne suke yi ba su ke su kawo su ba amma cikin yadda Allah takara da muka ɗauko kuma Allah ya bamu shi ya zo share mana hawayen mu ni ma kira zan yi da gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari domin mutanen da suke wannan yanki kuma wannan hanya ce mai ɗimbin tarihi bismillahir rahmanir rahim to yan uwa a matsayina ni ma na ɗan sheka kuma wanda ina cikin farin ciki da wannan abin alkhairi da wannan dan kawo mana gaskiya saboda tsabin farin ciki ma na rasa abin da zan ci ba abin da za mu ce mu sai dai Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya riko da hannunsa ubangiji Allah ya bashi ikon da zai samu damar da zai zuba mana kwalta a wannan guri Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ubangiji Allah ya taimaki jam'iyyar PDP tun daga sama har ƙasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum ni ne shiti sheka sabuwar habuja wannan rana ce a guna ta farin ciki wacce ta fi kowace daga zaben mudan zuwa yau wannan ranar allah ya saka da alkhairi allah kuma ya maimaita wannan lamari ninkin haka alkhairi allah kuma ya tabbatar da alkhairi abin da ya sa muka banna na baya kenan irin wannan abubuwan mu ba muna yin siyasa don wani abu bane muna siyasa don irin wannan abubuwa na ci gaban al'ummar gaskiya alhamdulillah alhamdulillah gaskiya ban san irin farin cikin da zan nuna ba saboda kuwa wannan unguwa tamu muna fama da wannan matsalar ta hanya kuma gashi wannan dan majalisar tamu ya wanke mana farin ciki ya wanke mana bakin cikin da ke cikin ranmu ta kullum ni sana'a ta ma dan adaidai sahu ne na sha ɗauko mata daga cikin unguwan nan kafin kai su asibitin sheka wata sai ka tana nema taro a cikin asibiti marasa lafiya ana gwaje-gwaje da su za a gan su sun jigata kafin a kai su asibiti amma zuwan wannan dan majalisa da ya zo kan kare mana wannan abun ban san irin farin cikin da zan nuna ba a matsayina na wannan dan unguwa babban farin cikin mu shine a nan gurin ubangiji Allah ya ci gaba da taimakon sa Allah ta ya zo ranar da zai shimfiɗa mana wannan kwalta a wannan a wannan unguwa ta mai albarka muna farin ciki kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske masha Allah assalamu alaikum